da mu karɓi waka mun karɓi wuri. ana noma noma gauna ana kiɗa muna ta waka mun karɓi wuri. ga alama dai tafiyar an karɓi wani da lalura in aka ce ba masu kuɗi a mukami dai kuma sa ga masu kuɗi daga wancan sai wancan ni ne daga wancan ya fito zancen wancan ka zagi ado ni na ji an ce ko mata ka sahuncan kai ne fa gwani da ga gwani da na hakika na san da yawa za su ga mun kwana ka halin ka ka jama a yaba manka komai zuciyarka da kyau sai a ga kyawanka a kullum Allah ya dace